افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين yanzu za mu bar saukar muku da alkur'ani mu ba da baya saboda kawai kuna yawaita aikata shirka da saɓan Allah ba za mu aikata haka ba domin jin kai gare ku yana hukunta saɓanin hakan